A ranar Laraba kamar yadda aka yi alkawari al'umman Ghana suka samu damar kallon bidiyon binciken da Anas Armiya Anas ya yi dangane da irin cin hanci da karɓar rashawa a cikin hukumar ƙwallon ƙafar Ghana. irin abubuwa dai da bidiyon ya nuna ya girgiza al'umman gana ainin saboda a fili kuru an zakalu jami'an hukumar ƙwallon ƙafar da ma alƙalan wasa na karɓar rashawa ba kunya ba tsoron allah ganin irin ƙazantar da lamarin ya yi gwamnati na ɗaukan matakan rusa hukumar ƙwallon ƙafar. ministan ma'aikatar matasa da wasannin motsa jiki mr siyama ya ba da sanarwar haka na tuntuɓi wani mai fashin baƙi akan abin da ke kai yana kawowa malam isa jibril mai rago yadda ya ga bidiyo ga abin da ya ce lalle ya yi aiki tukuru kuma ya girgiza al'ummar kasar ghana da ma al'ummar afirka baki daya sabili da irin wato ciwaciwa da kuma cin hanci da karbar rashawa da ya bankado a cikin wato sabon bidiyo da ya wato shirya wanda aka haskaka a jiya daga international conference center kenan a nan birnin accra sai dai al'umma dai har ila yau suna mamaki cewa wannan cin hanci yana ci gaba da wanzuwa alhali ba a san abin da ke wakana a bayan fage ba da aka ga wato ga alkalan wasa suna karban cin hanci da karbar rashawa kuma suna wato shirya wato sakamakon wasanni inda suke karban kuɗi su ga cewa lalle wato kungiyar da suka wato karbi kuɗi hannunsu sai samu sun ci wannan wato wasanni. Da na masa tambaya akan irin matakan da gwamnati ke ɗauka kuma ya nuna amannansa kamar haka. Gaskiya wannan labari bai bani mamaki ba sabida da wannan bidiyo da ya kaɗo cuwa-cuwa a hukumar kula da wasan kwallon kafa na ƙasa. abin da ya kamata gwamnati ta yi kenan saboda ministan wasanni shi ma ya kalli wannan bidiyo inda ya ga lamarin cin harki da karbar rashawa da ake ciki a hukumar wasannin kwallon kafa na ghana akan haka mataki ne daidai da gwamnati ya ɗauka na cewa lalle a rusa wannan hukumar wasan kwallon kafa na kasar ghana sabili da nada sabon hukuma wanda zai aiki tukuru wurin wato daga mutunci da kuma baiwa wato Ghana matsayin da ya kamata ta samu a tsakankanin kasashen Afirka da sauran kasashen duniya baki ɗaya a fagen kwallon kafa da kuma wasannin motsa jiki. Bidiyon dai na binciken kwakwaf na Anas Armiyawa Anas da ya yi wa suna number 12 sai da fifi jama'a ke daɗayi, don su gani da idanuwarsu. Redwan Allah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.